Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dacen sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa a sashen Hausa na Radio France International RFI. kowane lokaci irin wannan shirin tambaya da amsa yana duba tambayoyi daga masu sauraro kana ya samar da amsoshi kamar yadda suka sauwaka naku michael kudisin ke fatan za ku kasance da mu lafiya To madalla ba za mu jinkirta ba za mu fara ne kai tsaye da tambayar da ke cewa menene kudirin doka shin kamar yadda dan majalisar dokoki zai gabatar da kudirin doka a zauren majalisa kuma a duba mutum a matsayinsa na dan kasa yana da yancin yin haka tambaya ce daga Husaini Abba Dambam, Suleiman Dan Farauta, Muhammad Musa Dambam duk a jihar Bauchin Najeriya. To wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da barista Ibrahim Bello Rigacikun game da wannan tambayar ga kuma yadda tattaunawar ta kaya. Ƙudiri shine idan ya kasance eh, a majalisa 'yan majalisa suna da dama suna da iko su gabatar da kuduri a gaban majalisa shi kuma da kuduri shine wato muradi kenan wato ko na damuwa ko na neman alfarma ko kuma kan kasance ne ya zo wani abu wanda jama'a suke so akwai addabi jama'a hmm. ko jama'a suke so a masa maganin shi ko wata bukata kowane kudirin zuwa daban-daban ya ya ta irin mai jama'a suke so hmm. menene ya dame su menene muradin su to wannan kudirin yana zuwa ne sanadiyan wanda ya wakilce su shi ne zai je duba abin da ke su suka faɗa mashi ya zai gabatar a gaban majalisa. To kowace irin bukata ce in dai har wakilinsu ya kawo ya zama za a iya kiran shi da sunan ƙudurin doka kenan. Eh kwarai da gaske wato abin da ke faruwa shi ƙudurin kala-kala ne. Mm. Akwai ƙudurin da yake zuwa ta ainihin constituency wato mazaɓa wanda ke za a samun mazaɓa su gaya ma'ani mai wakiltar su cewa akwai ta gada wannan gadin dama ta shafi na federal government ne tun shi a misali ce shi wakili ne na tarayya wannan gadan tana mutane suna ta mutuwa sanadiyar lalacewanta da sauransu tunda ba ta shafi ta jiha ba ne? to shi wannan wakilin su shine in an gaya mashi wannan kaga dauko daga mazaba kenan zai kawo majalisar wakilai in ya kawo zai je tsara abun shi wanda kuma a majalisa ana so wannan ya kokarin ganin ani shugabannin majalisa ma kafin ya kaddamar don ta samu shiga saboda muhimmancin abun yaje mutane na suna cikin damuwa wata gada na gwamnatin tarayya ne ba a gyara ta ba ya nuna ma kakaki ya nuna ma ainihin honorable members um, cewa Allah ina kawo ni ku taimaka mu ku bani goyon baya tunda ni ma na ku gobe ya zo zama duk ana irin wani a majalisa mm. to wannan kenan akwai kuma wanda shi zai initiating shi ne kansa kawai yana so ya saka ma wanda suka zaɓe shi alheri akan wani muradin su wanda ke abin ya fi karfinsa sai hada da gwamnatin tarayya to zai zo na kirkiro wani abu sai ya zo ya tabbatar ya bayani a gaban sauran honorables a cikin majalisa ko sanatoci da ɗaya ne hmm. eh, da ofa cewa duk sai muradin ɗaya ne hmm. in ya zo ya kasance duk wanda ya ji sai ga cewa kai wannan honorable din ya sa abin da ke wannan abin da ke faɗi ne ma jama'a sai bukata wani abu ke sai a mara masa baya sai abu ya samu shiga a ah, tambaya ta biyu shine mai sauraron nan ya nemi kuma a mishi bayanin cewa wannan kuduri da kai bayani yanzu wakilai ne kaɗai ke da hurumin yin ta ko kuma a yadda tsarin ta yake da yadda ake gurfanar da ita ko gabatar da ita ɗan ƙasa a matsayin shi na ɗan ƙasa shi ma zai iya kai wannan kuka ko kuduri na doka ga majalisa. a'a mutum daga constituency maza ba bai da iko kamar mai tambaya yake so ya je yi da kanshi a majalisar wakilai na tarayya suna kira federal house of representatives mm. wato su wakilai ne mm. da haka duk kudin najeriya mm. da bahaushe da bayarbe da iyamuri jihohin 36 da abuja suna da wakilin su a wannan daki mutum ɗari ne sittin suke wakilta kusan mutum miliyan dari biyu Najeriya. Hakan majalisar dattijai sanatoci su ɗari tara ne da duk wani local government suna uh, wakiltar su a wannan wuri. So don haka wannan mai tambaya in yana da muradi in yana da wani korafi in da wani wato damuwa ko kudiri to sai ya nemi ainihin wakilin shi ko kuma ya nemi sanatan shi a constituency office sai ji da takan shi a rubuce ya kokari ya samu wannan sanatan nan sanatan nan ya shi hankalin shi ya saurare sa har ya gane cewa ya nuna mishi ya nuna ma wannan wannan sanatan muhimmancin wannan abu wanda zai dauka ya je kai a idan duniya a cikin majalisa wanda kuma in wannan da ma'ana na bayani dazu zai nemi haɗin kan leadership shugabanci na wannan majalisa sannan ko zai nemi ainihin wasu jajirtattu ainihin yan majalisa za ya tashi su mara mishi baya haka ake da abu ya samu shiga amma shi da kanshi zikau ba zai taba zuwa cikin wannan wannan wuri ba saboda yana da wakilin shi a wannan wuri shi sa ake so in za a yi zaɓe mutane su hankalta su rika zaɓen wanda zai ɗauki muradi ya kai wannan wurin a tattaki sahu. in na fahimce ka wato ana iya cewa yadda kuke kawo ƙudurin nan haka zalika duk mai kuka ɗan najeriya shi ba zai iya gabatar majalisa amma ku wakilai zai kai a mazaɓarsa ko kuma ku gabatar? E eh, kwarai da gaske domin kowane dan kowane local government a Najeriya mm. suna da ainihin wakilinsu a wannan wuri. Mm. he is represented kowane ne so da haka shi sa ake so kowane wakili ya zama yana abin da kira constituency office ya zama nan za a zo na kai korafi nan za a zo a sami shi a da shi zai ji mutanen mutanensa masu irin wannan eh, wato abin da suke so a koke za su gaya mashi kuma zai tashi zai ga wani zai a nan zai gaya mashi wannan abin zai yiwu ko wani abin ba zai yiwu ba to za a tattauna tsakanin su to wanda zai zai dauko shi zai tace shi zai rubuta wasu kuma da dama wasu masu dabara yan majalisa suna samun lauyoyi su rubuta musu inda abin zai zama cikin ga mai kyau wanda za a je a gabatar da shi wanda kowa na zai fahimta kowa kuma yan majalisa kowa ne dama yana wurin farauta ne mm. kowa na so ga ya kama wani abu ya kai mazaban shi ne zai ji abin da wani ya kawo kamar ni a misali zan kawo abu daga igabi mm. sai wani dan suru lere mm. sai ya ji irin wannan abin da ke damuna na mutane igabi a wannan da na kawo ya sha shi ma zai zo na rubuta ta yana da yanci shi ma ka kudin mutanen shi to da yana da kyau a rika zaben mutane wanda za su ɗauko dauko da mu su zo a tattake sawu ana iya cin kwala ana iya atishawa ana iya fada har ana ga riga mm. wurin wurin ainihin fidda ma mutane hake su a ainihin wannan majalisa akan irin wannan wannan korafi da fatan masu tambaya sun gamsu sai tambayar mu ta gaba wacce idris m idris daga damaturu jihar yoben najeriya a aiko mana ƙarin bayani yake nema a kan dodo wai shin menene dodo a al'adance? to idris wakilin mu na jihar bauchi a tarayyar najeriya ya mika wannan tambaya taka ga malam muhammad ali raja'i malami a sashen nazarin harsuna a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke jihar bauchin tarayyar najeriya goje da malam jamuji dodo a takaice idan an ce dodo ba wani abu ake nufi ba wani abu kawai da ake tsoronsa shine kawai wanda abin da ake nufi da dodo misali yanzu a da baya can a duniya gaba daya za ka samu akwai wasu waɗanda suna bautawa rana wasu suna bautawa ruwa wasu suna bautawa wuta to wannan abin da suka sa shi a gaba suke masa bauta ɗin shine wanda suke kiransu gida ma'ana shi ne suke tsoronsa idan muka dawo mu ajiye wancan sai mu dawo kasar hausa eh, kamar yadda tambayar ta nuna a kasar hausa idan har za ka yi magana akan abin da ya shafi dodo wanda yake yana cikin al'ada kuma al'ada tana cikin adabi to dole sai ka raba shi zuwa kashi biyu eh, kafin zuwan turawa da bayan zuwan larabawa eh, da kafin zuwan larabawa sannan da bayan zuwan turawa da kuma bayan zuwan ah, su larabawa to kafin zuwan turawa da larabawa bahaushe baya da wata bai da wani addini da yake bautawa allah a kai sai illa abin da ya shafi tsafi da kuma tsafe-tsafe da kuma bautan iskoki da aka fi karinsu da aljanu so waɗannan su ne abubuwan da bahaushe ke abin nan to duk wani tsafi da za ka samu bahaushe yana bauta masa to za ka samu akwai wani mutum guda da ya zamo yana tsaka-tsaki abin da ake kira middleman kenan yana tsaka-tsaki wanda yake sadarwa tsakanin waɗancan mutane da kuma shi wannan babban gunki da wato suke bautawa din alal misali kamar yadda na faɗa tun can farko dai su hausawa in ka duba maguzawa ne waɗanda ba su yarda da addinin da Allah ya saukar ba wato addinin musulunci wannan waɗannan abubuwa da ka ambato su musamman a kano da kuma katsina da sauran garuruwa su ne ake nasabta su da abin da bahaushe ke cewa dodo madalla dodonsu kenan ka san abin da yasa suka kira shi dodonsu sabila da kowa yana tsoron wannan abin domin eh, kamar yadda na faɗa maka misali a kano ai kaga akwai tsumburbura sannan akwai barbushe shi yake isar da sako abinda tsumburbura ya gaya wa barbushe shi zai zo ya gaya waɗannan mutane misali zai ce musu a shekara kaza za a iya yin fari a shekara guda za a samu mace-mace shekara mai zuwa za a iya samun mace-mace da yawa shekara mai zuwa za a iya samun amfanin gona mai yawa shekara guda mai zuwa za a iya samun yara ƙanana da su cututtuka iri da iri so kaga wannan abun shine yake ba da tsoro waɗancan mutane din da suke jin suke karban sako daga wajen burbushe da shi kuma da yake karbuwa daga wajen tsumburbura din kaga ya zama yanzu ko a yaranta ne sai ka ji an ce kama shi dodo menene dodo saboda ai an san yaro yana tsoro bai san dodo ba amma yana tsoro shi shi dodo ne zai kama ka kaga yaro sai bar abin da yake eh, to menene zamu ce shine tasirin zamananci cikin wani al'ada ta dodo a kasar Hausa yanzu idan ka duba ai kusan idan ka zaga zaka samu yawanci ma in ka dauke inyamurai yarbawa eh, tibi da sauransu zaka samu inda a kasar Hausa ne inda zaka samu ana yin wasan dodo din nan ma kai ɗaiɗai ne ko da yake na manta shi fa bahaushe ma tukuna kaga waɗannan abubuwan da suke bauta musu dinnan shi ya sha bambam fa da sauran kabilu da na zana maka yanzu yanzu dinnan domin shi bayi da wata rana da zai wani biki ya saka wani abu mai ado haka a gaba wai yana yawo da shi da sunan shi ne dodonsa a shi dama bayi da wannan amma dai tun farko can maguzawa suna eh, da abin da suke bauta to yanzu kan ma ai babu Allah na son mu da shakka Allah na san mu ya ce ga Allah me za ka yi da dodo sala gambara kenan da fatan an fa'idantu da amsar tambayar da aka aiko kan dodo da ma waƙar sala gambara cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen hausa na radio france international rfi sai mu je ga tambayar da ta shafi karin magana tana cewa dan allah a mun karin bayani dangane da karin magana nan gobarar titi a jos wannan gobara ta faru Wanda darasi ke cikin wannan karin maganar awal ma'azu daga jami'ar gwamnatin tarayya da ke gashuwa jihar yoben najeriya da suleiman i kalgadam karamar hukumar igabi jihar kaduna najeriya sai husaini dambam gidan mai keke jihar Bauchin najeriya su suka aiko da tambayar mun mika tambayar ga wakilinmu na jihar kanan dabo a najeriya wanda ya tattauna da kwararre a nazarin harshen hausa dr abubakar garba imam bari mu biyo su mu ji Eh, kamar da yadda aka faɗa aka sani dai titi dai wato suna ne na mace yarinya wadda ta zama tana da farin jini a gurin mutane in tana jaririya wannan ya ɗauke ta wannan ana ta sha'awarta to akan ce mata titi ko titi to ita titi wato a jos eh, take saboda haka sai gobara ta same ta manufa wuta ta afkawa gidanta inda take da kayanta saboda haka sai ta cinye wato misali dukiyar da ta tara da kuma gidan da take ciki to da yake Allah ya sa mace ce wadda take mai zama lafiya da mutane tunda tun tana yarinya dama an nuna cewa ana santa to wadda ta girman ma ta zauna lafiya da mutane saboda haka uh, mutane sai suka tara mata gudunmawa sakamakon wannan gobara ta cinye mata kaya to ikon Allah a cikin wannan gobara gudunmawa da aka bata a nan ta samu har ta sayi gida ta mayar da kayayyakin da ta rasa ta samu dai arziki sama da abin da ta rasa a da kafin gobara din to shine sai take cewa to ai ni wannan gobara ma da aka yi ni ai gwanda ma da aka yi ta domin ni gaba ta kai ni wato ta samu abin da da ta nika yau ta samu nikin ba nikin abin da ta rasa to shine yanzu idan ka ga mutum wani abu ya sami misali ya rasa dan abu karami sai kuma Allah ya mai masa da babba sai kaje a ce ai ni a gaba gaba ta kai ni ma wai gobara ta a Jos yauwa yauwa to kaga anan mai tambayar ke cewa to me yasa ake danganta shi wannan labarin na gobara titi da Jos yauwa to abin da yasa wato to abu inda ya faru ai ana ake danganta abin misali labarin kamar yadda wato ita wannan karin magana ce wacce take wato ta labari akwai karin magana mai labari shi ko karin magana mai labari wato ba za ka san me karin magana ta kunsa ba sai idan ka san asalin labarin kamar yadda wannan labari ya tabbata saboda haka to ai a inda labarin ya tabbata ai anan za a yi magana misali ba shi sa ake kamar ka ji an ce ah, ya so sa fada gungu a kofa ai ga shi ma ai ko matar yar kofa ce kuma faɗan da ta za shi yi din ai a kofar ta yi fada to misali abu inda ya faru a inda ya faru a nan ake ake ake danganta wato karin maganar misali ana cewa sai yadda ta yiwu wai zuwan kasuwar lawai shi kuma aka tsanani to din da dai abin ya faru a nan ake fadar wato garan to saboda haka wannan gobara ta titi an yi ta ne a jos to saboda kaga ai dole a dangata kuma eh, garin da aka yi zuwa yauwa abin da ya faru tun daga inda ya faru yauwa to tabbar kuma a har ila yau eh, sai yake cewa shin gobarar ta faru da gaske amma dai bayanan da kai yanzu na san kamar ta tabbata ta faru a gaske kenan ba eh, labari bane mafi yawa ya labai shi da karin magana mai labari ai ya fi tabbaci mahimmanci fiye da ma sauran karin maganganun wasu wasu ai hikimomi ko za a tsara a faɗa amma na labari mafi yawa shi kuma ya tabbata an yi shi manufa in karin magana mai labari to yawanci ya fi ma tabbata cewa an yi shi kamar tarihi ne ya yauwa mai tambar kuma yana cewa shin wani darasi ne ke cikin shi wannan labari kenan idan aka yi masa ta nazari to wato a iya cewa wato e, e, wannan yana so nuna maka cewa idan mutum ya rasa abu to ya yi haƙuri kuma ya roƙi ubangiji subhanahu ta'ala ya mai masa da wannan musiba da ta same shi to sai kaga in mutum ya hakuri sai kaga Allah subhanahu ta'ala ya bashi sama da abin da ya rasa musamman kamar in muka dubi ita titin ai za mu ga cewa mutuniya ce mutuniyar kirki take zaune da mutane lafiya lau wannan musibar ta same ta ai kaga da Allah ya tashi subhanahu wataala sai isa mutane da yawa sai suka zo sai suka kawo mata gudunmu sai ya zama abin da ta rasa wanda ta samu ya ninninka abin da ta rasa manufa bahaushe yana so ya nuna ma dai kar ka ɗebe kauna ga wato rahamar ubangiji in wani abu ya same mutum mara kyau ya gode wa Allah kuma ya fatan Allah mai masa da alheri to in Allah da idan ubangiji zai mai masa sai ya bashi wanda ya fi wannan yawwa shi wannan karin maganar a iya cewa yana da bambanci da na da da kuma irin na zamani da ake kirkira yanzu da yawanci za gansa kamar ana kirkira su ne ba su faru ba eh, wato yana su waɗin ne yanzu ba ba su faru ba ne mafi yawa in dai ka na yanzu ma to sun faru ne yanzu misali ana cewa yau dai ɗaya wai gyaran gashin hajjaju ai kaga ita wannan hajjaju wato misali yarinya ce aka zo ko kwance budurwa ce aka zo za a bikinta to kuma tana da kanin uh, mahaifinta shi kuma mutum ne mai kula da addini bai yadda da irin a fito da gashi a wannan to su kuma a lokacin an yi shamfo uh, amarya sai ta zo ta fito da ta saboda haka sai aka ce mata ki a hankali fa baffawa ne yana kallon ki zai miki fada in ya ganki sai ta ce yau dai daya wai manufa ai dai yau baffan da ya kyale ta dai ai yau da na biki dai yau <laughs> to ne in aka ce yau ɗaya sai a ce gyaran gashin hajjaji to ai kage labai an yi hakan ba wai ba ai ba yau wani shi kar magana mai labari ya fi zama tabbaci fiye da sau yana da tabbaci saboda labari ne kuma mafi yawa na gaskiya ma domin sai ya faru ake faɗa su shi. Maza, yo, bismillah za ni fara waka waka da sunan rabbi Allah shi yayi uba gare ni yayi uwa kuma yayi dana Aliyu shi yayi saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya dora kuma ba wani mai kwaɓar siminti eh to to dan girman ka Allah dan izawa ka dan yasin da sabbi dan wutan makaranta in ji mamman dan ishimawi dan iziya dan almakaru makaran kubara dan annabi masu dubin risala dan ta'alam ta'alam ya kuna inna haza Yanzu, kuna malahu kasiran albarkar fana dan godiya a gare ka Adam Zango da wannan gambara taka kuma godiya ga dr abubakar garba imam duka-duka a nan za mu tattara namu mu saboda ƙarshen shirin kenan a wannan makon wakilanmu ibrahim malam goji abubakar dan gambo da muhammad sani abubakar sun taimaka gaya wajen kammaluwar shirin duk a madadinsu da kuma injiniyan mu ibrahim tukurkefi da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international naku Michael Kudisin ke cewa Allah shi sada mu da alherinsa Allahumma amin.